tun bayan da hare-haren Boko Haram suka ɗau wani sabon salo na kai hare-hare hatta kan tawagar gwamnan Borno. Muhawara ke ci gaba da rincaɓewa dangane da cancanta ko rashin cancantar ci gaba da barin manyan hafsoshin sojojin Najeriya a kan mukamansu. Wata ƙungiyar dattawan Arewa maso gabas mai suna Coalition for North East Elders for Peace and Development sun aikewa da shugaba Muhammadu Buhari wasikar yayi wa Allah da ya yayi wa sashen tsaron Najeriya garan Bawul. yayin da wasu kuma ke neman a sallami manyan hafsoshin. Amma wasu daga cikin mutanen arewa maso gabas ɗin irin su Abdulkarim Abbas ra'ayinsa ya bambanta da waɗancan. Muna cikin Boko Haram na lokacin da kafin zuwan wannan gwamnatin zuwan gwamnatin Buhari da kuma su buratai da shauran Sabis tip kowane mazaunin maiduguri ya san halin da yake cikin ba zai ke Allah ba wannan gwamnatin na buhari da Allah ya kawo service team yanzu kawai suka fara aiki da fa mutuna shehun ba mafa a maiduguri yake shehun dikofa a maiduguri yake da sarkin askira a maiduguri yake sarkin uba a maiduguri yake sarkin gwaza a maiduguri yake yau ba duk wannan maganar da muke sarakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin kai shehun ba ma ba ma ka ja ka akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauran runa a kaba duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar borno amma kai kana cewar an samu tsaro wani zai ce kamar wannan ba rashin tsaro ba ne to ai mara hassan haka ce an samu tsaro ai maganar 100% a ce kashi 100 mun samu kashi 100 bisa 100 ba haka ake nufi ba don bayan da aka taba yin haka ka koma kamar da ko gidan nan ka rushe kace za ka sake gina shi ai zai dauki lokaci kafin ka gama gina shi idan aka tambaye ka ka ba da maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan annoba ta tarzoman boko haram za ka ce an samu zaman lafiya kamar kashi nawa ne cikin ɗari zan ce an samu kashi saba'in a cikin ɗari amma mai sharhi kan sha'anin tsaro dr garis gololo ya ce lalle kam akwai bukatar shugaba buhari ya sallami waɗannan manyan hafsoshin ba a taba a ce wai chief of air staff ko chief of army staff ko chief of naval staff ce shekara shida shekara a take ka yi shekara biyu ka tafi saboda cost ɗin da ka yi mai ɗinka misali a indiya ɗin in ka tafi akwai wani mai ɗinka kuma su cosmate ɗinsu kuma su za zo wannan kuma za zo wannan za zo kuma amfanin zuwa indiya kwamfatar regular da suke nufi misali in ya je a wajen fashifa hope nashi ya zama chief of air staff ko chief of naval staff ko chief of eh, army staff to in wa'annan ba su tafi ba ya zai samu guri wa'annan mutane sun yi kokari Allah ya saka musu da alheri sun yi kokari sun taka rawan gani tun da kamin su zo lokacin bom yana tashi koina amma a yanzu su tafi sun yi kokari su yi rita in ba ma wai Najeriya ba inda wata ƙasa ne yanzu wallahi da sun sa takarda saboda duk talakoki suna kira su tafi su tafi ke kokarin da muka yi don jin ta bakin fadar shugaban ƙasa abin ya ci tura Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya